Ustaz. Na'am. Dan shekara nawa ne ya isa aure a samari sannan kuma ta yaya za a yi a gane yana son aure? Na'am. Wato a cikin samari dan shekara nawa ne ya isa aure? Sannan kuma ta yaya za a iya gane saurayi yana son aure? Na'am. To ya kamata na bai da wannan amsa. Eh. Eh, amma abin bashi. Na'am. Dr. Ustaz. Dr. Ustaz.